Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Harcin kamu ya fara bata a wuraren yara na bariki. So abin da muka yi yanzu shine mukan kawo gasa tsakanin clans a yi yare a yi tatsuniya a ba da labari a cikin yare zallaka da a yi surki. A ci gaba da ƙoƙarin raya al'adunta na gargajiya. A kowace shekara al'ummar kamu da ke a jihar Gomben Najeriya tana gudanar da bukukuwa inda take tattaro 'ya'yan wannan yanki na cikin gida da na waje don gudanar da wannan biki na raya al'adu da kuma harshen wannan al'umma da ke zama ɗaya daga cikin ƙananan harsuna da ke fuskantar barazanar ɓacewa. Wannan ƙoƙari kuwa ya yi daidai da matakin hukumar raya ilimi da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO. wadda ta sanya ranar 21 ga watan Fabrairu na kowace shekara a matsayin ranar tunawa da harshen uwa. Shirin na taɓa kalashi na wannan makon zai kawo muku kaɗan daga cikin al'adun gargajiyar al'ummar ta kamu. Masu sauraro Muhammad Nasir Awwal ke marhabin da saduwa da kuwa a filin da ke duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewar al'umma. 'yan matan kamu kenan a lokacin bikin raya al'adun wannan al'umma a kowace shekara shugabannin kamun na shirya bukukuwan raya al'adunsu na gargajiya don nuna wa duniya waɗannan al'adu a wani mataki na kare su comrade shu'aibu simon shi ne shugaban ƙungiyar raya kamu wato kamu development association shi ne kuma har wa yau sarkin yaƙin kamu mayafin kaltungo da ya yi ƙarin haske game da bikin Eh, wato wannan taro muna yin kullum shekara manufansa kuma shine muna so mu hada kan jama'a don a samu zaman lafiya da son zuna kuma mu tabbatar da akwai aladunmu na gargajiya suna gogorin bacewa kuma muna ga suna da amfani idan muka inganta su to shi yasa muna taro saboda inganta irin wannan aladunmu na gargajiya wanda su mana amfani muna kuma fadakar da jama'a irin aladu wanda ba za su amfani ba a kogora cire su a cikin society namu to ko wasu al'adun ne ba su da amfani yanzu a cikin al'ummar da shugaban kungiyar raya kamu yake nufi eh, wato kaman a lokacin mu na da idan aka haifi tagaye sai a ɗiba a kai su ruwa shewa na aljanu ne sai ruwa ya tafi da su kaga wannan an yi asara kenan so kaga mun tabbatar idan a fito gaye ana kiwon su kaga zai zama masu amfani akwai wani da aka haife shi misali kafansa ɗaya to da shi a jefa shi a ruwa ko a bayi ruwan toka ya sha tamma yanzu idan muka fi yaro mai kafa daya su ake a rene shi kuma sai ya zama abin amfani ga kuma al'umma gaba daya baya ga waɗanda ba su da amfanin kuma aka yi watsi da su har wa yau akwai al'adun gargajiya masu amfani amma kuma suke fuskantar barazanar ɓacewa ko dai saboda cuɗanya da wasu ƙabilu ko kuma shigowar wasu bakin al'adu to ko wasu al'adun gargajiyar al'ummar ta kamu ke fuskantar barazanar bacewa har wa yau dai ga comrade shu'aibu simon eh akwai wadanda suke kori bata misali ma yaren kanta ta nemi bata sosai so kaga a cikin taron nan akwai program da za a yi shi da da yare ma tsallansa idan ka saurara da gan shi an rubuka littattafai na yare to kaga in ba da dabara irin wannan ba yaren kaga ita kanta wata na ta nemi ta arasa akwai kuma eh, noma yadda da mutanenmu suke yakan kai ga ɗan gona ƙarami kuma mutum ya yi sai samu amfani mai yawa sama saboda wajen su ƙa'idodi wanda ba namu ba ya shigo ce muka fara manta da yadda muke noma da to sai ga kai katon gona amfani babu a ciki to wannan ma muna koyar da mutane da za a yi noma da irin yadda mutane suke noma da misali muna amfani da taki na gargajiya idan an sa gona sai shekara uku hudu kana nomansa ba tare da kanin ma takin ma na zamani ba cikinsa mm. to kaga wannan yana abun da muna kokarin inganta su a al'umma mu kenan ita kuwa madam Briskila tanko da ke zama gimbiyar kamu tsokaci ta yi kan yadda za a kare harshen kamu daga bacewa musamman ma tsakanin matasa da yara da ke girma a birni waɗanda ke bawa harshen ingilishi fifiko maimakon nasu na asali wannan shine matsalan da muke fuskanta kwarai da gaske harcin kamu ya fara bata especially a wuraren yara na bariki so abinda muka yi yanzu shine mukan kawo gasa tsakanin clans a yi yare a yi tatsuniya a ba da labari a cikin yare zallaka da a yi surki mukan tara magidanta mu galgade su mu ja musu kunne mu encouraging su akan a dinga ma yara yare mai makon wai yaro ya tashi sai a dinga mishi turanci ana ga kaman wayewa ne ba wayewa ba ne a dinga yare sa'annan muna nan muna inganta masu rubuta takardun yare saboda mu samu producing insu alphabetically da wanda dai za a samu ana aiki da su a primary schools a gida to su ne abubuwan da muke Utamete. Utamete. Utamete. Utamete. Utamete. Jama'a shirin taɓakala kenan ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW, inda a wannan makon muke duba bikin nuna al'adun al'ummar kamu da ke a jihar Gomben Najeriya. Inda ɓangaren mata na wannan al'ummar ma ba a bar su a baya ba, a irin rawar da suke takawa bisa manufar raya al'adun, a cewar Madam Briskila Tanko, gimbiyar kamu, a cikin wata gajeriyar hira da wakilinmu Al'amin Suleiman Muhammad. Eh, akwai al'adu kaman yanayin girki da akan yi niƙa akan dutse kafin nan a tuka tuwo amma yanzu ana so a manta da shi su ne abubuwa da muke so mu sake farfado da su da kuma kaman ado yanayin ado na mata ta canja yanzu ta zama na zamani ana sake wanda da ake yi yaya na daɗin yake na da akan sami saƙa eh, zanin da ake ɗaurawa ba wanda ake yi shi a injin ba akan saƙa shi ne a al'adance shi muke ɗaura muke yin tufa da su kuma suna da jurewa suna da kyau sosai su muke amfani da su amma yanzu kuma sun ɗauko ɓata. Dr. Barnabas Malle ɗan kamu ne kuma jigo a kwamitin shirya bikin raya al'adun yankin da ya yi ƙarin haske kan yadda al'adun gargajiyar al'ummar kamu suka taimaka ana zaman lafiya tsakanin bangarori daban-daban na wannan yanki. Mutanen kamo suna da al'adu da yawa. Kaga na farko kaga yaren bai bata ba. Na biyu kuma kaga yadda al'adunsu na rawa bai bata ba. Biye da haka akwai al'adu na irin na noma da farauta da kuma yadda ake aurayya da kuma yadda ake zaman lafiya da yadda kuma ake wasu abubuwa na zamantakewa da juna yawwa so wa'annan al'adu suna nan wanda kuma kowane bangare wato mutanen kamu suna da bangarori guda biyar da suke a cikin kamu duka mutanen kamu ne amma da yake da akwai bangare daban-daban har sun kai biyar wanda muna kiransu clans kenan sun kai biyar to wa'annan mutane kaga muna da beltibo muna da datubo muna da dinge muna da yarkumo muna da kwannu sannan kuma akwai beriberi akwai kuma fulani da sauran wajawa da kaltungo wanda muke zama tare da su zaman lafiya kuma duk wayannan al'adunmu ya taimaka har muka samu muna zaman lafiya a ƙarshe comrade shu'aibu simon da ke zama shugaban ƙungiyar raya kamu ya bayyana irin matakan da suke ɗauka don ci gaban al'adun nasu na gargajiya wato mun yi ko wasan wasanmu da muka ya baya mun yi wani program musamman kamar kwaikwayo cewa sauranmu da muke zaune a bariki muna aikin gwamnati idan mun haifi yaro a yi kokore a koya masa yare so sometimes ma mukan ɗebo yaran mu zo gida maybe durin sallah ko christmas haka su yi sati biyu a gidan domin yaren ya kama bakin su so ga wannan matakan da muke ɗauka da kuma ba a yi fa saboda wannan shirin da muke da shi yasa muka kirkiro zama dole to madalla masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku a filin sai mako na gaba in allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman ma wakilinmu al'amin suleiman muhammad ni na ku muhammad nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw